a yayin da yajin aikin malaman jami'o'i a najeriya ke gudana a gefe guda kuma a jihar gombe batun neman sake matsugunin jami'a ne daga garin kashire zuwa garin gombe shine abin da 'yan jihar suke bayyana ra'ayoyi daban-daban a kai ibrahim adamu muhammad yana daga cikin masu ganin ya kamata a sauya matsugunin jami'ar ibrahim adamu muhammad ciyaman lamur da gombe forum eh, wannan abu ne wanda yake ya dace da hankali kuma abu ne wanda ya kamata ce tuntunin an yi shi a matsalar da ake samu idan sun je wannan wuri babu masaukin da zai sauke su wani ma in ya zo sau ɗaya baya sake dawa to kaga wannan ashe asarar mu ne mu yan gombe ina ga ire-iren waɗannan dalilai mai martaba ya gani ya ga ya dace cewa a ɗauke wannan jami'a domin ci gaban gombe kana maganan ci gaba ana so ma kamar yankunan karkara su ma su samu ci gaba ci dai a yankunan karkara abu ne wanda yake da kyau a matakin yankunan karkara abun da suke bukata ruwan sha kananan makarantu wutan lantarki bunƙasa aikin gona wannan shine ci gaban da zaci amma maganan jami'a ba ci gaba su da wannan jami'a ta gwamnatin tarayya ce kuma hmm. sanda ta samu doka da ya kafa ta hmm. nuna ai yanzu ma ba ana waje da doka ba ne, an nemi shugaban kasa ya yi wa mutanen kasa abin da ya dace ne Mara abdulwahab abin da nake so na gaya maka duk wata ka'ida da ya kamata mutanen gombe su cika mun a dawo da jami'an nan muna daidai da mu cika shi amma kuma dan majalisar wakilai ta tarayya usman bello kumo ya ce doka ce ta kafa wannan jami'a a matsuguninta na yanzu sunana dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar ako a matsayina na wakilin al'umma wanda yake wakiltar wannan mazaɓa ta karamar hukumar ako inda wannan jami'a aka sa ta muna farin cikin saka wannan jami'a a wannan wuri kuma a shirye muke mu yi dukkan abin da zai yiwu wajen ganin cewa mun kare duk abin da yake na ci gaba a wannan mazaɓa. maganar cire daga wannan jami'a daga wannan wuri ba hakkin shugaban ƙasar da aka koka ba ne hakki ne na majalisar tarayya domin abun an riga an gabatar da shi a gaban majalisa mun riga da mun yi magana mun tattauna a tari an riga an yi fasin da riga ya zama doka kuma mun riga mun tabbata wannan jami'a da sunan jami'ar tarayya a garin kashire haka kuma za ta zauna ba wanda ya isa cire wannan wuri sai an sake dawowa gaban mu a majalisa saboda haka in ma kukan za a kawo ba inda aka yi kukan za a kai ba a'a zauren majalisar tarayya za a kai a ce a canza saboda haka ina fatan ka wannan cece ku ce tana shi ne eh. kar ma a yi da wannan zance domin in aka yi da wannan zance ana iya tuzura talakawan mu kuma in aka tuzura mu ba za mu ba za mu yi daɗi ba ba za mu yadda abu ya zo mana na ci gaba kuma a ce za a sake ɗauke mana shi ba wannan maganar tana iya haifar da abubuwa da yawa waɗanda ba su da daɗi kuma mu kamar yadda muke faɗa din dole ne mu ba wa daraja waɗanda Allah ya ba su darajarsu wannan batu dai na neman a ɗage jami'ar gwamnatin tarayya daga garin kashiri ya biyo bayan roƙo ne da sarkin gombe shehu usman abubakar ya yi wa shugaban ƙasa jonathan goodluck a lokacin da ya kawo ziyara fadarsa abdulham muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria